da jam'iyyar daga jam'iyyar Ko in Allah ya wannan an gaya mana shekara da goma sha shida. To insha Allah kadan a Najeriya. Domin sani ko kuma yanzu kuma ga baba ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. wasu wakilan majalisar dattawan amurka guda hudu sun yi kira ga shugaba donald trump ya yi murabus bisa bisa zarginsa da yunkurin lalata da 'yan mata wanda hakan ya bayyana a jin litinin ya kamata shugaba trump ya yi murabus a cewar sanata kirsten gillibrand na wacce ta to jihar new york a wata hira da ta yi da talabijin cn a najeriya litinin ta ce waɗannan zargin dai suna da ƙanshin gaskiya kuma suna da yawa sace ta ga waɗannan sun tabbatar da wannan batu kuma wasu suna cike da ɓacin rai wani harin da ake ganin ɗan ta'adda ne ya kai ya ta ɗaure wato bam a kirjinsa kenan a wata mahaɗar ƙarƙashin ƙasa wacce ta haɗa manyan tashoshin mota guda biyu a cikin birnin new york da masu tafiya suke bi a ciki yayi lahani a jini a jiya litinin mai shekaru 27 da ya shigo amurka daga kasar bangladesh ya raunata kansa da wasu mutane uku da suke jefe a wani hari na wato wanda magajin